jami'an tsaro a jihar delta sun ce sun kama mutane da dama bayan wani farmaki da wasu masu baƙaƙen kaya suka kai a baya-bayan nan ga wasu al'ummomi a birnin na asaba da ke jihar ta delta wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu tare kuma da jikatar wasu da dama baya ga haka kuma cikin muhimman abubuwan da suka faru a baya-bayan nan su ne na farmakin da 'yan harantattar kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra duk da cewar al'amura dai sun fara lafawa bisa la'akari da matakan tsaron da ake ɗauka musamman a kudu maso gabashin najeriya kamar yadda jami'an tsaron yankin suka tabbatar na cewar a tsaye suke dsp onyemaka andrew shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar delta kuma ga abin da yake cewa Yana cewa ne mun kama mutane biyu kan harin da aka kai a birnin Asaba kuma muna ci gaba da gudanar da bincike muna kyautata zaton cewar 'yan kungiyoyin asiri ne ko kuma 'yan harantattar kungiyar nan ta 'yan ta'adda wato ipop amma dai a yanzu a tsaye muke wajen sintiri shi ma mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ke kula da shiya ta tara mai hidikwata a ummu ahiya ya aiji hosiya hassan Hassan Karma ya ce. Eh yanzu ma mun tura yan sanda suna patrolin wancan anguwa gaba gida kuma muna assuring members of public cewa kowane kowa da kowa ya ci gaba da harkar shi. A baya bayan nan ne dai gwamnatin Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOC a matsayin kungiyar 'yan ta'adda su ma gwamnonin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun haramta wannan kungiya ta IPOD a yankin su da kuma ayyukan da take gudanarwa. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lafawar al'amura to amma kungiyar ta ipoc ta musanta wannan zargin na ji ra'ayoyin wasu 'yan kabilar da ta ibo kan wannan lamarin kuma ga abin da suke cewa to mr au yana rade nawa wabin da muka ce muna fata ala mu zama lahiya ba so magana ce wanga kan ne ko wanga musulmi ko wanga shine wanga a mu guda ne allah ya riga hada mu ne mutum yana so ya yi kasan biafra bai kamata ya kashe mutane ba ipop wannan ya zama terrorist sunana gwasuwa bara daga bangaren na yan kungiyar ipop 'yan ta'adda ba ne. Tun da wannan kungiya ta fito in ka duba ba a taɓa wani makami a hannun su ba. Cin da aka yi na baya-bayan nan ita kungiyar IPOP ita ce ake zargi da kashe-kashe. Idan ba su da makamai ya za a yi su kashe mutane. Ana zargin su da kashe-kashe an ga da suka kashe duk ban gani ba amma. Yayin da ake samun rahotanni da ke nuna cewa a arewacin Najeriya musamman shugabanni suna tattaunawa da 'yan kabilar ta Ibo da ke zaune a yankunan kenan lamu lafiya kawo yanzu dai an shimfiɗa irin wannan a yankin kudu maso gabashin najeriya musamman jihar abia da irin wannan al'amarin ya bijiro Aliyu ni sakatare ne na Muslim Tribune Welfare Board Abia State. A kamar abin da aka yi arewa gaskiya ya mana daɗi saboda su gwamnonin arewa da sarakunan arewa da lida da shugabannin al'umma na arewa wannan wannan suka ɗauka to ya mana daidai. Saboda haka shi ya ma shi gwamnatin da gwamna kada su gudu ko kada su gudu su fargaba da nan su insha Allah zai ba su kariya Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya